matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu fara buɗe shirin ne daga ƙasar Ghana, inda ministan kula da hanyoyi a Ghana, Francis bwaci ya gargaɗi 'yan kwangila da suka yi watsi da ayyukansu na gina manyan hanyoyi a yankin gabashin ƙasar da su koma bakin aikinsu. Ministan ya bayyana hakan ne a wani rangadi da ya kai a yankin gabashin kasar inda ya gana da 'yan kwangilan da suka dakatar da ayyukansu na gina hanyoyi domin jin kokinsu da kalubalolin da suke fuskanta, kana ya umarce su da su koma su kammala ayyukansu na gina hanyoyin. yankin yammacin ghana mai babban birni kufriduwa yana cikin yankuna da suka fi fuskantar hatsarin ababe hawa a kasar wanda galibi masana suke alakanta yawan hatsarin yankin da rashin hanyoyi masu kyau dalili kenan kuma da gwamnati ta himmantu domin gyara hanyoyin yankin a wata tattaunawa da 'yan jarida a birnin kufriduwa a ran gajinsa ministan hanyoyin ya ce ma'aikatarsa ta himmantu wurin aiki da 'yan kwangilan domin magance matsaloli da suke fuskanta da kuma tabbatar da kammala ayyuka cikin gaggawa kuma akan lokaci ministan ya yi alkawari ma'aikatarsa za ta yi aiki tare da 'yan kwangilan domin ci gaba da ayyukan da suke yi ministan ya kuma tabo wani batu da galibi mutanen ghana ke bayyana damuwa a kai na lalacewar hanya da ke kai ga samun ramuka a kan hanyoyi kuma suka iya haddasa hatsira har ma da sanadin asarar rayuka ministan ya ce gwamnati dai na bukatar kuɗi domin yin wannan aiki kuma hakan zai iya kai ga dawo da harajin kan hanya da gwamnati ta dakatar da karba domin kawo wa jama'a sauki a lokacin annobar covid-19 But maintenance also money. Many countries They use the tolls that they collect from the proceeds from road tolls ya ce batun gyare-gyaren hanya da yana buƙatar kuɗi kasashe da dama a duniya na amfani da haraji da suke karɓa a kan hanya su yi irin wannan aikin amma mu a nan mun dakatar da karɓar irin wannan haraji ya ce ina tunane lokaci yayi da ya kamata mu fara tattaunawa akan wannan batu. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za mu ji cewa ofishin ministan sufurin ƙasar ne ya ɗauki wani sabon kuduri na hana wa motocin dakon kaya masu lambar ƙasar Benin su ɗauko kaya daga Togo zuwa jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan matakin ya haifar da muhawara a ɓangaren 'yan ƙasar musamman ma masu harkokin sufuri. Ba da ɓata lokaci ba ga Haruna Mamman Bako da cikakken bayani akan haka. Ɗaya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗoka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo inda 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata kuma a cewar Abdulrahman Abdul Wahabu mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa wannan matakin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗoka faduwa ce ta zo musu daidai da zama. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama shekaru na muka muna neman a hiddo irin wannan takarda yanzu misali a ce mota dubu hudu na benin sun loda kaya sun to niger a ce mota ta loda akan miliyan iye larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke yanzu mai mota dubu hudu miliyan nawa ka samu shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba amma mu mun sani mu yi ta bin hayoyi Allah dai bai ka lokaci ba sai yanzu yanzu an da an kai mu a gare mu kama ta kwalliya ta biya kuɗin sabini da yanzu zan ba a kai kaya ƙasar su sai sun ka komo kuma kuma nan togo ana lodo musu kaya tun kwanan baya na yi magana ni ce lalle tabbata motar benin inda duk ta ke ta shigo jihar tawa ni ban ce wani wuri ba muna kame ta muna da dalilan da za su samu kame ta shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu wannan ita ce tambayar da niwa alhaji abdulmalik sale abira shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar tawa babu wani illa ko ko wani tasirin da zai rage ya ko zai karuwa bisa ga wannan sha'anin to abinda dai an matsala ciki guda ne wanda akwai mahiyawan mutanen mayan kasuwa suna da motocin nan da lambar benin nan na ɗaya wani ɗan ci shake to su ma kansu in sun diba tun da matsala ta ta shahi ƙasa kuma ana son kowa daɗi da ciwo in ka ce za ka revolution na ka amshi incin kanka a san fursan wani daɗi ko kana jin shi dole na za ka barin shi ka koma ci wet saboda ka samo incin ka a san fursan ka komo jin daɗin ka yan kasuwa daɗi da ciwo na za mu yi ta runguma abin tun da ta kama haka kuma kowa ya yarda da neman yanci to mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi a kawo kawo su amince ma. Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da ma matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nomi 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo abinda ya sa Umar Sayyadi wani wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki cewa yana da kyau hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin ƙasar. Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Nijar kamar yana da yawa ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan ko da a ce duk kwana goma duk sati biyu motoci sun taru nan Burkina za su taso su kawo abinci cimaka da komai da komai sun ka ɗauko amma idan ya huce wannan lokaci shi ne zai wa? 'yan ƙasa cikin wani yanayi saboda akwai ana samun karancin abubuwa da dama ko saboda motocin mummunan Nijar suna can Burkina Faso ana jiran Convoy ta cika su taho kenan babu motocin a ƙasa. Yanzu haka dai cikin ƙasashen guda biyu Nijar da kuma Benin ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatansu ruwan sanyi kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida haru da mamman bako da wannan rahoto. Masu saurare a nan kuma za mu dakatar da wannan shiri sai kuma sabon mako idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Haruna Mamman Bako da ya kawo mana wannan rahoto da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona mayi, wadda ta daidaita sauti kuma ta bada umarni. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.